To tare da sallama masu kallo da sauraron mu assalamu alaikum barkan barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shirin labaran fara'a TV na wannan rana. Amma da farko ga muhimman kanunsu. Jirgin 'yan sanda mai saukar ungulu ya rikito a jihar Bauchi. Buhari ya fasa zuwa zamfara saboda hazo. Kimanin dukiyar tiriliyan uku gobara ta lalata a Najeriya. shugaban ƙasar zambiya na shan suka kan yawan tafiye-tafiye a ƙasashen ƙetare yanzu kuma ga cikakkun labaran ni ne ashiru lol na goma mutum shida ne suka ji mummunan rauni wato a hatsarin da wani helikwabta mallakin rundunar 'yan sandan najeriya ya yi a bauchi jiya laraba Gidan rediyon gwamnatin tarayya ya ruwaito Hukumar Binciken Haɗura ta Ƙasa (AIB) ta tabbatar da labarin. Sai dai a sanarwar da hukumar AIB ta fitar ɗin ta ce babu wanda ya mutu a hatsarin. Hukumar ta ce Hukumar Kula da Sararin Samaniyar Najeriya (NAMA) ce ta sanar da ita faruwar lamarin, kuma tuni an fara bincike. Hukumar ta nemi duk wanda lamarin ya faru a kan sa ko ya yana ɗi wani bayani a fa wato na faruwarsa da ya kai mata don taimakawa wajen binciken da take yi AIB ta kuma buƙaci jama'a da 'yan jarida da su tsare wato su tsare sirrin waɗanda hatsarin ya rutsa da su ta hanyar dakatar da yaɗa jita-jita kan abin da ya wato haddasa hatsarin har sai an fitar da bayani a hukumance. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya soke ziyararsa zuwa jihar Zamfara sakamakon rashin kyawun yanayi da ya janyo hazo. Ɗaya daga cikin masu taimaka masa a shafukan sada zumunta Buhari Sallau ne ya wallafa hakan a shafinsa na Facebook. Tun da fari an tsara wato an tsara cewa shugaban zai bi helikwafta ne daga Sokoto inda ya fara ziyarta zuwa Gusau. sanarwar ta ambato gwamnan jihar zamfara bello matawalle ya ce shugaban ƙasa ya yi magana da ni ya kuma umarce ni da na baiwa al'ummar jihar zamfara hakuri kan wannan sauyi da aka samu shugaban ƙasa ya ce ya sauya ranar ziyarar tasa zuwa mako mai zuwa kuma za a sanar da wato kuma za a sanar mana da sabuwar ranar ziyarar nan gaba kaɗan Gwamna Matawalle ya kuma ce wasu manyan wato shugabannin tsaro a yanzu haka suna Katsina, amma ba su iya zuwa Zamfara saboda rashin kyawun yanayi. Muna miƙa godiyarmu ga Shugaban ƙasa saboda ƙaunar da yake nuna wa jiharmu, in ji Gwamna Matawalle. A yau dai ne wato shugaba Buhari ya fara sauka a Sokoto, inda ya ƙaddamar da sabon kamfanin siminti na Buwa a jihar. gobara ta lalata kimanin wato dukiyar dala wato da ta kai ta naira biliyan dubu uku wato tiriliyan uku a najeriya kamar yadda ministan harkokin cikin gida a ƙasar ra'ub sola ya bayyana ministan ya ce ƙasar ta tallafa wato ta tafka wannan asara ne a sanadiyar gobara da da arba'in biyar. da aka samu a sassan ƙasar daban-daban a shekarar 2021 da ta gabata. Sola ya sanar da hakan ne jiya Laraba. yayin da yake sanya lambobin ƙarin girma wato ga manyan shugabannin hukumar kashe gobara ta ta tarayyar ƙasar Abuja Ministan ya kuma ce hukumar 'yan kwana-kwana ta yi nasarar kare kaddara da ta kai ta Naira tiriliyan 18.9 da ceto mutane 260 daga gobara. Ministan wanda ya ce hukumar ta samu kiran gaggawa tare da kai ɗauki na kashe gobara har 2,845 a shekarar da ta wuce. ya ce sun samu wannan nasara ne saboda wato saboda tsarin wato saboda tsakanin 2015 zuwa yanzu hukumar ta samu kayan aiki fiye da yadda take samu tun lokacin da aka kirkiro ta a shekarar 1991 To a ƙasashen ƙetare kuma shugaban ƙasar Zambia yana shan suka daga 'yan hamayya saboda yawan tafiye-tafiye zuwa ƙasashen waje. wato a jiya laraba mr hechelima ya yi bulagurinsa na tara zuwa ƙasar waje tun bayan da ya hau mulki a watan agusta tafiyar tasa ta baya-bayan nan ta kwana biyu ce zuwa afirka ta kudu inda zai tattauna da takwaransa sirrin ramaphosa tare da halartar wani bikin ƙaddamar da littafi sai dai jam'iyyar wato sai dai jam'iyyar hamayya ta masu ta masu ra'ayin gurguzu ta socialist ta, tuhumi tafiyar tasa bayan da aka bayyana ganawarsa da mr mafosa a matsayin ziyarar gaisuwa a lokacin da bai zama shugaban ƙasa ba yana yana ɗan hamayya mr hechelema yana yawan sukar wato sukan wanda ya gada Edgar Lungu akan yawan tafiye-tafiye kasashen waje. To duka-duka abinda da ya sauwaka kenan a cikin labaran na wannan rana a madadin jami'an da suka taimaka wajen kawo muku labaran ni da na shirya na karanto Ashiru Lol na goma ruwan ɓaure nake cewa da ku mu kasance lafiya bis salam.